الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام إن العيد مظهر من مظاهر العزة للمسلمين وفرصة لصفاء نفوسهم ووحدة كلمتهم وإقبالهم على ربهم جل في علاه نعم في العيد جانب الفرح والسرور وفيه جانب التنعم بأنواع المآكل والمشارب والملابس ولكن كل ذلك في حدود الشرع هكذا كان العيد عند الجيل الأول الجيل الفريد من الصحابة والتابعين ولكن شيئا فشيئا ظهرت بعض المنكرات في الآيات التي غيرت سمة العيد فحولته إلى مرتع من مراتع الفساد عند بعض الجهال وضعاف الإيمان وهذه بعض منكرات الآيات التي ينبغي الحذر منها أولها التشبه بالكفار وهذا أمر ظاهر الوجود في ملابس الشباب والشابات مما يظهر لك التقليد الأعمى ويعكس لك ضياء الهوية وانحلال الشخصية والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما ثبت عنه من تشبه بقوم فهو منهم صحيح أخرجه أبو داود ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا أقل أحواله التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ثانيها تشبه الرجال بالنساء والعكس بالعكس وهو محرم بل صاحبه ملعون فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء صحيح أخرجه أبو داود وغيره ثالثها تبرج النساء وخروجهن بالزينة إن خروج النساء بعيدا عن الضوابط الشرعية أمر محرم قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وفي الحديث صنفان من أهل النار لم أرهما قط فقال فيما قال في الحديث ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا إلأنوهن في بعض روايات الحديث إلأنوهن فإنهن ملعونات أخرجه مسلم الرابع من هذه المنكرات اختلاط الرجال بالنساء من غير الأجانب قال عقبة بن عامر رضي الله عنه إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحموة يا رسول الله فقال الحمو الموت أخرجه مسلم الخامس منها الاحتفالات بالأغاني والمعازف قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف رواه البخاري معلقا بسيرة التمريض وجاءت الرخصة في ذلك أي في الأغاني في الحالتين فقط أولى هاتين الحالتين النكاح وفيه حديث الربيع بنت معوذ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم yadkhulu alayya hina buniya alayya fajalasa ala firashi ka majlisika minni taqulu hadha li rawi alhadith minha فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال عليه الصلاة والسلام دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين ثاني هاتين الحالتين العيد فقد روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل دخل أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من من جوار من جوار الأنصار من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليست بمغنيتين فقال أبو بكر رضي الله عنه أما أمضامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا والحديث أخرجه البخاري نلاحظ أن في كلتا الحالتين يختص الغنى والدف بالنساء فقط دون الذكور مما يدل دلالة واضحة لا غبار عليها على أن الرجل لا يجوز له ذلك ولو في هاتين الحالتين يا أيها mun faɗa a makon da ya gabata matsayin waɗannan kwanaki guda goma farko na zulhijja mun kawo kaɗan daga cikin falalarsu mun yi bayanin irin ayyukan ibada da ya kamata musulmi ya himmata da su a cikin waɗannan kwanaki masu daraja masu albarka daga ciki akwai yin azumi a waɗannan kwanaki akwai yawaita kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira akwai yawaita hamdala ga ubangiji akwai yawaita karatun alqur'ani akwai tuba zuwa gare shi akwai gabatar da dukkan wani aiki da zai kusantar da bawa zuwa ga gidan rahamar ubangiji mun yi bayanin cewa waɗannan kwanaki kaka ce ta ayyukan alkhairi da ya kamata dukkan musulmi mai kishin musulunci mace ko namiji ya ribace su wata bishiya ce mai 'ya'yan da suka riga suka nuna da ake bukatan kokowar tsinkarsu tun kafin su kare abin da za mu kara a kai ya'yan uwa waɗannan kwanaki kwanaki ne masu daraja kuma abin da ya kamata mu sani shine tun daga rana ta farko har ya zuwa rana ta bakwai ko ma zuwa rana ta takwas matsayin waɗannan kwanaki ɗaya yinin farko bai fi na biyu daraja ba na uku bai tsara na biyu ba na hudu bai fi na biyar ba na shida bai fi na uku ko na hudu ba matsayin su ɗaya irin abin da ake aiwatarwa a cikin wancan yini shi za ka aiwatar a nan kuma irin abin da in kayi a can za ka samu lada shi za ka samu a nan akan ruwaito waɗansu hadisai wani lokaci ma waɗansu masu karancin bincike ko karancin tsoron Allah su rinka kokarin yaɗa su ta kafofin watsa labarai suna bi dalla dalla daki daki ayi ne na farko ga abin da za ka yi in ka yi kaza kana da lada iri kaza ayi ne na biyu kuma ga abin da za ka yi shi kuma in ka yi kaza kana da lada iri kaza har na ji wani malami a gidan rediyo na cewa idan ka yi azumi a rana ta kaza kana da ladan wanda ya ibada shekara hamsin idan kai azumi ko a rana ta kaza to kana da ladan wanda ya gabatar da abu kaza na shekara ashirin idan kai abu kaza a rana kaza kana da ladan wanda ya kaza wannan bayanin kididdigar lada da tantance yawan ladan ta cewa kamar kayan ibadar shekara hamsin ko shekara talatin ko shekara ashirin da biyar ko ladan waliyye kaza ko ladan bayi iri kaza ko an keɓe wata kofa a gidan aljanna dan kai kaɗai dukkanin su ba su tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba abin da ya tabbata daga bakin annabi mafi inganci a wannan babi na falalar waɗannan kwanaki shine abin da muka faɗa tun makon da ya wuce hadisin da ke cikin sahih bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma min ayyamin al'amalu salihu fiha a ila ilallahi min hadhihi al ba waɗansu kwanaki wanda aikin alkhairi ke zama mafi kaunatuwa mafi soyuwa a wajen Allah sama da aikin alkhairin da aka yi a cikin waɗannan kwanaki yana nufin waɗannan kwanaki guda goma sahabbai suka ce walal jihadi fi sabilillah ko da jihadi din ya da kalmar Allah manzo Allah ce ko da jihadi din illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji min zalika bi shay sai fa mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo gida da komai ba dan haka ya yan uwa matsayin waɗannan kwanaki tun daga rana ta farko har ya zuwa rana ta bakwai har ma zuwa rana ta takwas duk matsayinsu su ɗaya babu wata da tafi wata ba yinin da ya fi wani idan ka zo yini na takwas wannan ya keɓanci alhazai a rannan da suke fita mina a rannan ne kuma suke kulla niyya ta aikin haji su shiga gadan gadan cikin ayyukan haji bayan sun yi umara sun sauke suna zaune a makka a ranar takwas ga wata za su fita su je su kwana a mina to a wannan rana abinda duk kake yi tun daga ranar farko shi zaka ci gaba da yi ba wani bambanci a wannan rana ta takwas idan an zo rana ta tara ita ce ranar arfa ko shakka babu ranar arfa tana da wani bangare na fifiko idan an kwatanta ta da ranakun da suka rigace ta ta dara rana ta farko har zuwa rana ta takwas duk ta dara saboda hadisai sun nuna haka domin ranar arfa ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce azumi a yinin arfa yana kankare a yinin ranar arfa yana kankare zunuban shekara biyu yana kankare zunuban shekara biyu shekarar da ta wuce da kuma wanda ake ciki to anan ya kamata mu ja hankalin yan uwa musulmi cewa da yawa mukan karanta nassoshi ko a karanta mana sai mu fahimce su ta wata mahanga da bata dace mu hange su ba wato kankare zunubai anan ana nufin nau'ikan zunubin da suke tsakaninka da Allah subhanahu wataala laifin da Allah kaiwa baka cuci wani ba baka zagi wani ba baka yi wa wani sane ko yankan aljihu ko kwace ko fashi ko sata ba amma dukkan wani haƙƙi na wani dan adam da zaka sata azumin ranar arfa ba zai kankare maka shi ba sai ka wa da mai haƙƙin haƙƙinsa dukkan dukiyar wani da za ka wawace azumin ranar arfa ba so ɗaya ba ba so biyu ba so goma ba ba zai kankare maka shi ba har sai wanda ka saci dukiyar ta ya ce ya yafi maka ko ka mayar masa da kayansa haka duk wani wanda za ka zalunta cikin jininsa ko cikin mutuncinsa ko cikin dukiyar shi da haka jinin ɗan adam game da ɗan ɗan uwansa haramun ne dukiyar dan adam game da dan adam dan uwansa haramun ne mutuncin dan adam musulmi dan uwanka game da dan adam dan uwansa shi ma haramun ne ya kamata mu kiyaye wannan kar mu zo mu yi da azumin arfa a bakin mu a wannan yinin mun yi cuta mun yi algusu mun yi damfara mun yi fowon nayin mun yi kowane irin rashin mutunci sannan mu sa rai cewa da mun kai wannan yinin kuma an kankare mana duk abin da muka yi na rashin mutunci a wannan yinin ko yinin da yake kafin wannan idan mun yi wannan to ma mun yi wa Allah mummunan zato mun dauka shi kansa Allah ka iya cutar wani kenan sai ka bashi cin hancin azumi na yi ne dai kenan sai kanka kare maka zulubin ka a kyale wancan shi kuma ko oho ba sai an yi masa komai ba wannan ya zama munanawa Allah subhanahu wataala zato ba haka lamarin ubangiji yake ba lamarin ubangiji shine yadda ka tsare haƙƙi tsakaninka da shi to dole ne ka tsare haƙƙi tsakaninka da bayi yan uwanka yadda ake son ka yawa Allah biyayya cikin abin da yace ka yi tsakaninka da shi to haka ake son ka masa biyayya da da'a cikin abin da yace ka yi tsakaninka da kai da bayi yan uwansa da haka ko shakka babu azumin ranar arfa yana kankare zunubi na shekara biyu kamar da hadisi ya nuna cikin sahih muslim kuma ranar arfa rana ce ta kankare zunubi rana ce ta yantar da mutane daga wuta hadisi ya tabbata daga umma na aisha tace babu wani yini babu wani yini da ubangiji ta'ala ke yawaita yantar da bayi daga wuta irin yinin ranar arfa babu wani yini da Allah ke yawan yantar da mutane daga cikin wuta irin yinin ranar arfa to ko shaka babu wannan na nuna fifikon ranar arfa wato akan waɗancan ranaku waɗanda suke daga rana ta farko har zuwa rana ta daga nan sai rana ta goma wato ranar sallah kenan wannan ita ma tana da fifiko na musamman ba za a kwatanta ta da sauran kwanakin ba domin an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye sahabbai game da hadisi zuwa ga Abdullah dan Umar a ranar sallah ranar idin babbar sallah yace da su ayyu yawmin haza wannan wani yini muke ciki yau sai sahabbai suka ce yawmun nahar ai shine yinin yanka yinin layya sai manzon Allah ce haza yawmul hajjil akbar wannan shine yini na babban aikin haji ma'ana yini ne wanda yake mai daraja yini ne wanda yake mai girma kuma ya tabbata a cikin wani hadisin daban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mafi girman kwanaki a wajen Allah shine yinin layya daga nan sai yawmul qarri yawmul qarri shine yini na sha daya ga wata don arannan ne alhazai suke zama a cikin mina ba inda suke fita in da wannan ranar to ko dai a rannan ne suka zo mina ko a rannan kuma sun fita daga mina ko kuma a rannan ya halatta su bar mina dan kaga ranar takwas ga wata a rannan ne za su je mina ranar tara ga wata kuma a rannan za su fita daga mina ranar sha biyu ga wata kuma ya halatta a rannan su baro mina ranar sha uku ga wata ma kuma a rannan za su baro mina amma sha ɗaya ga wata a rannan suna cikin mina tun daga hudowar rana har faɗuwar ta shi yasa ake kiransa yawan mulkarri ranan tabbatuwa a mina ba a zuwa ko ina da haka wannan shi ma yini ne mai daraja yini ne mai falala kamar yadda wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam ya a wannan yini na babbar sallah ya ƴan uwa ga wanda yake filin ga wanda yake makka falala biyu ta tabbata a gare shi falalar lokaci da falalar wuri gurbin da yake ya fi ko ina daraja a fadin duniya shine hurumin makka ranar da kuma wurin kaga sun yi tarayya wajen kowanne mai falala ranar tana da falala haka wurin amma wanda yake gida ko da bai sami falalar wuri ba to ya dace da falalar lokaci ayyukan wannan rana abu na farko ita ce sallar idi wadda ake yi cikin jami kuma sunnar ta shine a fita bayan gari keɓantaccen wuri da aka ware don yin sallar idi da haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta tanada manzon Allah ya bayyana cikin hadisi yace inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli farkon abin da muke yi a idin mu a wannan mu namu shine mu je mu yi sallah sannan sai mu dawo gida in mun dawo gida kuma sai mu yanka ashe farkon ayyuka a wannan rana ita ce sallar idi wadda za a fita wajen fitar idi ana so a fita cikin ado cikin kwalliya manzo Allah yake ce mafi fitan kayan ku da za sa ko a ranar idi ko a ranar juma'a ne fararen kaya mustahabi ne yin kwalliya da fararen kaya a ranar idi da ranar juma'a idan ka sa wani launin da ba fari ba ba laifi kai ba matukar launi ne wanda shari'a ta yi izini da shi da haka babu komai amma dai ka sanya fari shi aka fi so sannan kuma za a fita ne gaba ɗaya maza da mata sai dai su mata ba za su yi kwalliya ba za su fita shiga ta mutunci cikin hijabinsu su tsawon matan aure ne ko zawarawa ne ko 'yan mata ko da suna cikin kwanakin haila dole ne fita ta'idi sai dai idan sun je sai ne sanci inda sahu yake dan karfi yankewa masu sallah sahun su na sallah sai su koma gefe guda amma dai su halarci huduba su halarci addu'a da za a wannan rana dan kuma a ga taron masoya Allah akan tituna a ko'ina a ga taron masoya manzo sallallahu alaihi wa sallam a kowane kwararo a kan hanyar tafiya da kan hanyar dawowa ana ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ba wata rana da sai zan ke jin takeici a duniya irin ranar Idi na farko taron jama'a din da ake fita maza da mata gaba daya na biyu kabarbarin da ake yi da haka idan taron mu ya kusa sati to abin da zai fi ƙara shi haushi kuma shine kabarbarin mu da haka yana da kyau raya sunnan kabarbari kamar yadda na ji malamin da ke faɗakarwa ya ji hankali akan raya sunnan nan ta bayyanar da kabbara a sarari a wannan ranaku masu dubbin albarka idan an dawo daga idi to an dawo gida abinda za a yi ita ce layya to layya tana da hukunce hukunce masu yawa amma na takaice su cikin gabobi masu kamar haka na farko menene sharuɗan layya layya suna buƙatar sharuɗa guda hudu sharuɗi na farko dabba da za a yi dai layya ta zanto tana cikin al'an'am wato shanu da raƙuma da awaki da tumaki dabba ko da ana cinta in ba ta cikin wannan jinsin guda hudu to ba za a yi laye da ita ba kasancewar ya halatta a ci dabba daban kuma ya halatta a yi laye da ita wannan kuma daban dole sai in tana cikin guda hudu din nan dan su ne ake laye da su so ake hadaya da su ubangiji ce wali kulli ummatin ja'alna man naman yadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am mahallu shahid da Allah ce min bahimatul an'am al an'am kuma sune waɗannan nau'uka guda hudu da muka ambata wannan shine zance mafi kwari cikin zantukan malamai dukkan zance da ba wannan ba wanda zai ce za a yi da zakara ko za a yi da tsuntsu kamar yadda za a an ce ibn hazm ya faɗa ko ya ruwaito to waɗannan maganganu ne wanda ba su da tushe ba su da makama fa kwara wanda suke a bar dogara ana yin laye ne da waɗannan dabbobi da muka lissafa in dabba ba ta shiga cikin wannan ba to ta kare sharadi na biyu dabba ta kai shekarun da shari'a ta iyakance manzo Allah ya ce kar ku yanka dabba alai sai in ta zo musinna musinna kuma a cikin waɗannan dabbobi wato ta kan sha bambanci gurgurdan bambancin dabbobi. cikin raƙuma ba a yin laye da raƙuma sai in sun kai shekara biyar zuwa sama shanu ba a yin laye da shanu sai in sun kai shekara biyu zuwa sama sai kuma tumaki da awaki ba a laye da su sai sun kai shekara ɗaya zuwa abin da ke sama da shekara ɗaya amma idan mutum ya rasa ko kuɗi sun kasa masa babu laifi a cikin tumaki ka samu rago dan wata shida ko tunkiya yar wata shida amma dai dan akuya ko akuya su wannan dole sai sun kai shekara a cikin tunkiya ko rago wannan in ka samu yan wata shida dan kuɗi sun kasa maka wannan babu laifi amma abin da ake so lalle ya kasance sun kai shekara ɗaya zuwa sama wannan shine ƙayyadaddun shekaru kaga karfi na biyu ƙayyadaddun shekaru da shari'a ta ajiye dabba ta cika ƙayyadaddun shekaru da shari'a ta ajiye sharadi na uku dabba ta kubuta daga aibuka ko illodi da shari'a ta ta ce suna kawo cikas wajen yin layya da ita ya tabbata cikin hadisin manzon sallallahu alaihi wa sallama yace dabbobi hudu ba a yin layyar da su ta farko mai ido daya wanda ido ɗaya ya bayyana kowa ya gane wannan dabba mai ido ɗaya ce ta biyu mara lafiya da an gane wannan mara lafiya ce ta uku gurguwa da an gane tana dingishi tana dingisawa ta hudu dabba da take kyamusassiya ramammiya wadda ba kosasshiya ba da an ganta kamar iska ya dauke ta wato kenan rago idan ka same shi irin kafin rudo ne kenan ba zai laye ba dole sai ka samu kosasshe wanda yake ba kyamusasshe ba imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi da Imamin nasa'i lalle ne mutum ya kula da waɗannan to waɗannan aibuka haka manzo Allah ya bayyana su su hudu a cikin hadisi idan an samu aibin da yake daidai da su ko wanda ya fi su duk zai shiga cikin hukuncin su kamar an ce dabba mai ido daya to idan aka samu dabba makauniya ai mun babu aula a ce ba za a yi laye da ita ba tunda mai ido daya ma an ce ba za a yi ba wallan tana makauniya idan an ce dabba guruwa to wanda take mai kakkiyar kafa kafa ɗaya ko biyu to kaga wannan ai mun babu aula a ce ba za a yi laye da ita ba saboda haka dai duk laifin da ya fi wannan ko illar da ta fi wannan girma na nuna cewa ba za a yi dabbar ba amma idan illar ba ta kai wannan girma ba kamar dabba mai yankakkiyar jela ko gutsurariyarta ko dabba mai tsagaggen kunne ko hujjajjen kunne ko dabba mai karyayyen kaho ko gutsurarren kaho duk wannan idan kayan layi da ita ya halatta amma inda za ka samu mai cikakkun gabbai ta ko ina to haka aka fi so amma dan kaho ya karye ko ya gudure gaba daya ko ya cirke duka dan hanci ya cire ko ya gudure gaba daya dan babu kunne ya cirge ko ya tsage ko ya huje dan jela babu ita ko ta gudure ko ta guntule duka duk wanda ana iya laye da wannan dabba din hadisi bai hana aidaita ba amma idan ka samu wadda take cikakkiya haka aka fi so sai hukuncin layya hukuncin lai zance da malamai suka ce suka ce wajibi ga mai iko wanda baya da iko ba wajibi ba ce ba waɗansu malaman suka ce sunna ce mu'akkada daga nan abu na uku shine abin da aka fi so a layya abin da aka fi so a layya mutum ya safi dabba da tafi kamala sannan tafi koshi sannan farashin da yake sama in dai kana da kuɗi haka aka fi so dabbar ta zanto kosasshiya malamai suka ce ka samu rago kosasshe guda ɗaya ya suka hada haɗa raguna guda biyu ramammu falala a wajen Allah in ka zo layya da haka a ce ai rago biyu yanka yo ai kila wannan rago guda biyu ba take guda ɗaya kosashe ba saboda haka an fi so ka samu kosashe guda ɗaya fitacce sama da guda biyu ramammu sai fa in dukkanin su kosassu ne to wannan babu laifi da haka dai gwargwadon girman dabba da yawan namanta gwargwadon layyan gwargwadon eh, ladan da ake ake sa ran wato ainihin mutum zai samu umama ibn sahal yace mun kasance muna kosar da dabbobin mu mu turke su mu rinka ba su abinci kawai dan laye ta zo mu yanka haka muka samu musulmi suna yi cikin sahabbai sannan abu na hudu cikin hukunce hukunce wai menene yafi falala cikin wannan jinsin dabbobi tsakanin raƙuma da tumaki da awaki da kuma shanu mafiya yawan malamai suka ce dabbar da tafi girma ita ta falala wanda ya yanka raƙumi ya fi falala sannan kuma sai wanda ya yanka sa sannan sai wanda ya yanka tumaki da awaki imam malik ibn anas ce a'a wanda ya yanka rago a babin layya ya fi falala sama da wanda ya yanka sa shi kuma wanda ya yanka sa ya fi sama da wanda ya yanka ragumi. shi imam malik ya akasa ya dauki kasa su kuma jumhur sun dauki sama cewa suna ganin wanda ya fi girma dabba da ta fi girma ta fi yawan lada hujjar su suka ce manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin wani hadisi da yake bayanin falalar juma'a yace duk wanda yayi wanka wankan janaba a ranar juma'a malamai suka ce wannan na nuna mutum ya kusanci iyalinsa a ranar juma'a mustahabbi ne duk wanda yayi wanka wankan janaba a ranar juma'a sannan ya je masallaci a sa'a ta farko to kamar ya gabatar da rakumi ne sadaka wanda ya je a sa'a ta biyu kamar ya gabatar da sa wanda ya je a sa'a ta uku to kamar ya gabatar da rago mai kafanni suka ce cikin wannan hadisi manzo Allah ya fifita wanda ya zo a sa'a ta farko aka kwatanta shi da wanda ya bada rakumi kaga ashe bada rakumi ya fi sa bada sa kuma ya fi rago suka kalli wannan hadisi suka nuna wannan shi kuma imam malik ibn anas yace ai a rayuwar annabi cikin dukkan layyin da yayi bai taba yanka rakumi ba bai taba yanka sa ba kuma yana da su zai iya samu in yana so amma yayi ta yanka raguna babu ko yadda za a yi manzon Allah ya kyale mai falala ya je zuwa ga mai karancin falala inda ya san raƙumi ya fi falala da shi zai yanka yace a babin hadaya da ya san raƙuma suka fi falala ai so yanka bai nemi inda raguna suke ba sai yana mun raƙuma ɗari ya yanka amma a babin laye kuma sai yanka raguna to dukkan dai wannan wasa kwakwalwa ne na malamai da musayar ra'ayi tare da kafa hujja da dalilai babban da abin da ake so dabba kusasshiya sannan idan ka yanka dabba ka talayya ka iya ci sannan wani bangare ka bayar sadaka sannan wani bangare ka ajiye dan naman layya yana da wani dandano na musamman ya sa banda da nama na yau da kullum ka ajiye kwana uku kwana hudu ka sake gasawa ko ka sake soyawa ka sake ci wannan yana da kyau amma babban abin da ake so ka ci ka bayar kar ka ci ka cinye kai kadai dan Allah ya ce fa kulu minha wa at'imul ba'is al-faqir fakulu minha ku ci wani abu daga cikin abin da kuka yanka ko na hadaya ko na layya wa as'imul ba'is al faqir kuma ku ciyar da wanda yake cikin halin kakani kai ku ciyar da wanda yake fakiri kar mutane su cinye su kadai wannan haka aka fi so sannan ya yan uwa sannan mu ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cewa idan mutan zulhijja ya kama ɗaya daga cikin ku yana son yayi layya to karya aske wani gashi a jikinsa karya yanke farkansa har sai bayan yayin ka dabbata idan mutum ya yanke bisa ga rashin sani ko bisa ga mantuwa babu laifi idan ya tuna sai kuma ya sake kamewa kar ya sake yankewa har sai bayan wato ainihin ya yanka tabbata. yayan uwa ya kamata mu sani cewa idi lokaci ne na godiya ga Allah idi lokaci ne na sada zumunci kwanaki idi manzan Allah ya siffanta su da cewa ayyamu aklin wa shurbin wa lahi kwanaki ne na a ci a sha a more kuma a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala kwanaki ne na annashawa kwanaki ne na kakaci da juna amma dukkan wannan za a yi shi a iyakoki da shari'a ta iyakance a da'irar da shari'a ta sanya mana lokacin na farin ciki ko shakka babu lokacin na kwalliya ko lokacin na adon su kwanakin idi amma ya kamata mu nisanci dukkan abin da zai jawo mana fushin Allah cikin abubuwan da muke ganin ƴaƴanmu maza ko mata suke yi ko kannanmu suke yi daga cikin irin abubuwan da ake wanda zai iya fusata Allah cikin irin abubuwan da na iya jawo mai asarar ladan ayyukan alkhairin ma'idi na farko kamanceceniya da kafare wajen sanya tufafi kaga yan mata suna sa kaya irin na kafari samari suna sa kaya irin na kafari a madadin mata kaya irin na musulmi kaya na ado kaya na kwalliya shakwara da jamfa da wando da kufta da kaftani masu kyau ba ta zarce masu jan kasa mutum na ɗiban da jisa ba a'a masu kyau tsaf tsaf tsaf tsaf a gaske ka fito cikin gwanin ban sha'awa to wannan haka aka so samari su su kuma yan mata su sa kaya na mutunci tsakaninsa da mata cikin gida su yi ado yadda suke so su tantare in za su fita su ɗauki mayafi wadatacce su rufe adan in sun je gidan da aka aike su su cire su rataye a gansu su gani a yi kwalliyar su yi annashawa da juna wannan shine ya dace amma bai dace mai kamance ce ne da kafare ba manzon Allah ce man tashabbaha bi qaumin fa minhum duk wanda ya kamance ce ne da wadansu mutane to za a tashe shi cikin su ranar tashin kiyama ibnu ya yake mafi karancin abin da wannan hadisi ke nuna wa shine harancin kamanceceniya da su amma in ba haka ba zahirin hadisin na nuna wanda ya kamanceceniya da su ya kafirta ne kawai idan mutum ya sa tufafi wanda ke bantattun tufafi na arna ne a ga mutum da su yana dan musulmi to kawai za a dauka ya kafirta namiji ko mace Allah tsare abu na biyu maza su yi kama da mata ko mata su yi kama da maza wajen shiga wannan haramun ne manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa dukkan matan da suke kokarin kama da maza wajen shiga ko mazan da suke kokarin kama da mata wajen shiga Allah ya la'anci su wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi sannan abu na uku tabarruji bayyanar da tsareki da ƴan mata suke yi masu kananan shekaru su sanya da wanda yake yankakke su sanya kaya waɗanda suke matsatsu ko dangalallo kaga tsintsiyar hannunsu a waje hamatarsu a waje cinyarsu a waje shara banta da kundukucinta a waje komai nata a waje gashin kanta a waje wannan shine tsiraici da fito na fito da Allah Allah ya ce wa mafi alherin mata su ne matan annabi wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula kar ku yi fita cikin kwalliya irin fita ta matan jahiliyyar farko sannan manzo Allah ya ce akwai wani nau'i na mutanen wuta guda biyu yan wuta waɗanda ban gansu ba har yanzu a lokacin rayuwar shi babu su nau'i na farko yace mutanen da suka rike bulala suna ta dukan jama'a waɗansu malamai suka fasa su da cewa sune azzaluman shugabanni da suka rike makogaran talakawa suke zalunta su suka hana su sakar to sune wato ya siya na bihan nas na biyu daga cikin mutanen sune nisa'ul kasiyatun ariya mata da suke gasu tufafi amma a tsirara suke dan tufafin bai suturce su ba bai rufe inda ya waje ba a rufe ba a shari'ance to irin waɗannan manzo Allah ya nuna yan wuta ne yace la yajidna rihal janna la yadkhulna aljanna ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha ba za su ji koda kamshin aljanna ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kamshin aljanna kuwa ana jin shi tun nisan tafiyar kaza zuwa wuri kaza a wani hadisin manzo Allah ce il anuhunna in ko ga irin wannan matan cikin tsirara mu tsine musu fa innahunna marhunat domin su din tsinannu ne Allah ya tsare mu abu na hudu cakuduwar maza da mata cakuduwar maza da mata wannan haramun ne da nassin hadisi manzo Allah ce ku kiyayi cakuduwa da mata sai manzo Allah sai wani sahabi ya ce da shi ara'aytu hamu ya rasulullah shin kada ganin kamar kanin miji idan ya shiga wajen matar yayansa wannan babu laifi sai manzo Allah ce alhamul maut kanin miji ai mutuwa ke ma'ana manzon Allah ya sa masa suna mutuwa dan razani da firgici game da haddarin da ke tattare cikin kanan miji ya shiga wajen matar wansa ya rinka zama ana hira da ita har ana wasan kanan miji wannan haramun ne al'ada ce ta mu'amala ta karo da addini sannan abu na biyar waɗansu shagulgula na idi waɗanda suka ci karo da addini kamar wake-wake da raye-raye da a da a rausaya da a yi da ake duk wannan ya ci karo da addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace la yakunanna aqwamin min ummati za a samu waɗansu mutane cikin al'ummata yastahilluna al-hira wal harir za su zo su rika kokarin halatta al shira zina wal harir da kuma tufafi na harir wal khamra za su yi kokarin halatta wato giya wal ma'abid da kuma kada kada da wake wake wato wannan yana nuna abin haramun ne tunda aka ce za su zo su yi kokarin halatta abin haramun ne su suna yunkurin halartawa su tankwara nafsi da gangan ko su makance wa nafsi su kulance wa nafsi kawai don biyan bukatar kansu ko don biyan bukatar mutane su ba su fatawa irin wadda yan zamani suke so ya yan uwa kaɗe kaɗe da wake wake ya halatta ne a wurare guda biyu a addini wuri na farko idan an yi aure hadisi ya tabbata daga rubayya bintu mu'awwal bintu mu'awwiz tace manzon Allah ya shigo inda nake bayan mijina ya tare da ni ya zauna daidai inda kake zaune din nan take fadawa wanda ya rawaito hadisi a wajenta take sai waɗansu ƴan mata suna zaune sai suka ci gaba da kada wata ganga wayan dubna man kutila min aba'i yawm badr suna ambatan irin waɗanda aka kashe cikin iyayena a ranar badar suna ambatan su da alkhairi suna faɗin wani abin da suka yi na a a gani a da iz qala idahun suna ta faɗin waɗannan ababai suna kada gangan su manzon Allah na jinsu su in qalat ihdahunna kwatsam kawai sai ɗaya daga cikin su tace wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi a cikin mu akwai annabi ya san me za a yi gobe da manzo Allah ya saki haka sai ce da ihaza bari wannan maganar taki wa quli bil ladhi kunti taqulina amma ci gaba da abin da kika rika faɗa ɗazu amma wannan cewa a cikin mu akwai annabi ya san abin da za a yi gobe ki daina faɗa ma'ana dan ba wanda ya san abin da za a yi gobe sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taktubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir kaga a nan gurin an kai ta gidan miji miji ya tare da ita da kwana daya ko da kwana biyu ka bi kenan yan mata ba su baje ba an tare da ita kamar jiya yau da safe yan mata ba su gama bajewa ba yan matan amarya suna zaune suna kiɗa ko manzo Allah ya je wajen mata ne su kadai ba da namiji suna ta faɗin abin da suke faɗa bai musu kashe ni ba har sai da sun furta kalmar da ta cikar da shari'a sai ce ku daina faɗinta amma wacce ta ɗazu ku ci gaba da faɗa <coughs> wuri na biyu ranar idi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummu na aisha Allah ta kare da a gare ta tace abubakar ya shigo waje na tana nufin mahaifinta ga waɗansu 'yan mata guda biyu cikin 'yan matan mutanen madina suna raira waƙa, suna maimaita kalmomin da mutanen madina suka rinka faɗa ba'a yau mu ba'a wani rana ce ta yaki da aka yi tsakanin kabilar aus da khazraj suna maimaita waƙoƙin da aka rika yi wa juna na a fagen fama ana yi wa jarumai a yi faɗa sai ce gashi ma su ba su iya waƙar ba ma'ana su ba sana'ar su ba ce waƙa amma a wannan ranar saboda idi ne suna ƙoƙarin maimaita waɗannan ababen da aka rika faɗa na waƙoƙin yaki. lokacin da abubakar ya shigo sai ce a mazamiru shaitan fi baiti rasulullah yace yanzu algaitin shaitan ko garayar shaitan a gidan annabi a gidan manzon Allah wannan ranar ko ranar idi sai manzo Allah ce ya Abubakar inna likulli qaumin ida ya kai Abubakar kowanne mutane fa suna da idi wata rana su ta shagali wa haza iduna wannan rana mu ce ta idi kyalisi su kayan su manzo Allah ya bada izini ce su cigaba da yin kayan su to wannan hadisai guda biyu dukkanin su tabbatattu ne cikin sahih bukhari sai suka nuna matsala guda biyu matsala ta farko halaccin yin kiɗa da waka ga mata kaɗai banda da namiji matsala ta biyu kuma za a yi kiɗan ne da wakan a lokuta biyu kadai banda na uku shine ko dai a wajen biki ko kuma a ranar idi ko mata ne suka yi a ranar da ba ta idi ba haramun ne sannan kuma in maza suka yi koda a ranar idi ne su kuma haramun ne in maza suka yi koda a wajen biki da su kuma haramun ne dukkan wanda ya kawo wani nassi wanda ba wannan ba to ko dai nassin babu shi a cikin shari'a shi ya kago shi ko hadisi ne mawdu'i ko mara asali ko wannan din ne ya dauka sai ya ki faɗin shi da larabci da na karanto muku shi yanzu ya kuma mata shi da Hausa ya shigar da abin da yake so ya shigar wanda zai biya masa bukata ko ya biya wa waɗanda suke so su saurare shi bukata amma ba haka zai iya karanto muku da larabcin shi ta yadda za ku bi kowace kalma ɗaya biyu uku daga farkon hadisin zuwa ƙarshe kamar yadda yake cikin bukari ba اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى